الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان فكيرا نبيئا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما فاتبعني أهديك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 muna yi Allah godiya madaukakin sarki wanda ikon sa a ganin damar sai ba mu ikon sa ki haduwa domin ci gaba da karatu a cikin littafin sa mai tsarki shi ba su manta ba karatunmu na wancan sati mun kwana a cikin sotu maryam yayin da muka kwana aya arba'in da ɗaya ko arba'in daidai yau kuma za mu tashi aya ta ɗaya a cikin wannan sura insha Allah malam bismillah واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيئا yan uwa musulmi karatun mu na wancan sati Allah madaukakin sarki ya kare wani iskan Maryam da ɗanta annabi annabi isa alaihi masamatu wasalam kuma allah maɗaukacin sarki ya yi ƙarin bayani a wannan kisa yanzu kuma allah maɗaukacin sarki zai ambaci kaɗan daga cikin kisa annabi ibrahim ta da mahaifinsa azar shi ne allah maɗaukacin sarki ya ce wasu lahu ka ambata musu shirki tafi a cikin littafin ƙur'ani ibrahim labarin annabi ibrahim ata min al'umri mi'atan wa khamsan wa sab'ina sana annabi ibrahim ya rayu shekara ɗari da saba'in da biyar saboda haka ya yi rayuwa mai yawa a duniya ɗari da saba'in da biyar Allah maɗaukacin sarki ce inna ku kana siddiƙan lalle annabi ibrahim ya kasance siddiƙan wanda ya kai matuƙa wato wurin gaskiya mubalaga ce na sadiku sadiq wani mutum mai gaskiya siddiq wanda ya kai matuƙa ya kai makura wajen faɗin gaskiya nabiyan sunan kuma ya kasance annabi ne annabin Allah ne kun ga wannan Allah madaukakin sarki na faɗa ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karanta ma al'ummar labarin annabi Ibrahim sai ya ce annabi Ibrahim ya kasance mutum ne wanda ya kai musu kawarin faɗin gaskiya kuma annabin Allah ne saboda ka za mu ji abin shi fa tsakanin su mahaifinsa Allah madaukakin sarki yake إذ قال لأبيه lima أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا Allah madaukakin sarki yace in qala li abihi yayin da yace babansa azara shine azar duk da ke wasu malamai suna cewa azara kanan baba ne ba mahaifin shi bane amma dai malaman tafsiri sun tabbatar da magana ba haka take ba azara shine mahaifin annabi ibrahim domin Allah madaukakin sarki ya faɗa ƙarara a cikin Alƙur'ani a suratul abin nan an'am Allah madaukakin sarki ya bayyana sunan وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصنامنا لها إني أريك وقومك في ضلال مبين وكوجي الله مطلق شنفر سيافة وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر ka ambata lokacin da annabi ibrahim ya faɗa ya faɗa babansa azara ta ƙur'ani ƙarrai saboda haka babu wani kokanto shi ne mahaifin annabi ibrahim alaihi sai ci ya abaki ya baba domin asalin kalmar ya abi ne sai aka canza ya'un aka kawo ta shi yasa mala yace a sawo wadda ne ya ya idafati ma kuma ce ya abi kuma ce ya abati wala yajma'u bainahuma ba haɗewa tsakaninsu ba a cewa ya abati a'a in ka ce ya abi ko ka kyale ta'u ko ka ce ya abati da kyale ya'u amma ba haɗe ka'idar larabci ce wa kana ya abu al-asnam shi azar ya kasance yana bauta wa gumaka malaman tarihi suna ambata cewa azar ya kasance ya kware wurin sassaka gumki da kuma sai da shi amma an ruwa ta kasa wadda bata inganta ba cewa an azama annabi ibrahim sallar gumki wannan ba gaskiya bane domin annabawan Allah sun suna ƙanana Allah yana tsaron Allah yana ba su kariya duk wani ta'asa wani jinin zai faɗi Allah ba zai bari su aikata shi saboda ka kisar su kawo cewa annabi wani yana yawon yana tallar gunki yana faɗi ya manyan shari mallayin fa'uhu jumin wala Wa ke sayan abin da ke umarnin suna da lahira to wannan kisa mata inganta saboda ka annabi ibrahim baban shi kam ya bauta ba kuna saidawa kuma yadda aka faɗa kuma babba ne kwarai da gaske cikin masu wannan wannan haraka an annabi Ibrahim yana son yawa babansa nasiha yake cewa limata abudu ma la yasma'u baba me yasa kake bauta ma abin da zai ji wala yusir kuma bai gani wala an ka shay'a kuma bi amfanin ka da koyi baba la yakfi ka sai an bi isan maka komi bai tare ma fada bai baka lahiya bai baka abinci baba abin da bai da umfani ba abin da kake bauta ba kai da umfani min naf'in aw ko amfani ko cuta gumkin nan bai kawo kaji magana ta farko da fara bawo mai sai kiga bai ce يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني أهدك سرادا سويا النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول سوى يا أبت يا بابا إني قد جاءني من العلم لليني حقيقة يا زومي دقيقي بغوان إلمي wani irin ilimi ya zo mini malam ya aka wani da zo maka ba wannan ilimi ba ka da shi shine wahayi daga Allah madaukakin sarki fatta bini ba baka bini a hadika sirat sauyiyar. in shiryar da kai in nuna maka hanya sauyiyar, miƙaƙƙiya da rikakkiya ya ba domin kun ji a cikin magana akwai girmamawa zuwa ga mahaifin kuma ya yi ƙoƙarin gwada mai cewa lallai da wani ilimi wanda ya zo mishi wanda shi bai wannan ilimin cikin shi yana gwada cewa ba a bauta mugunci saboda ka ba maka bari ka bi ni in gwada maka hanya wadda an miƙaƙa da ya wadda in ka biyu sai aljanna يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا محمد إبراهيم يقول لك يا أبت يا بابا لا تعبد الشيطان كذا كبوتا مسيطا يا بابا جباعتك إياه سهين لا أكل الشيطان إنه ko fi ibadatul aslam a cikin bautar inna shaitan lalle shaitan kana Rahman ya kasance ga Allah mai rahama asiyan da yawan sabo shaitan na yawan sabo saboda ka baka kada ka ji shi malamai suna cewa idan ka ji mutum ga har ka to kamar ka bauta masa idan mutum ya aza shi da ka ji shi to kamar ka bauta masa shi yasa na ake cewa mutane suna bauta wa mutane abin da kan kusan mutum shine mutum ya aike ka wurin haraka ban zaka ci a matsayin ne mai gidanka ko ya sa ga wata haraka ka bi ko ya aike ka wajen boka ka ci ko malamin ka ne ya aike ka wurin boka ba ka zuwa mahaifin ka in ya aike ka wurin boka ba ka zuwa sai da ka ji wasu hanyoyi ka faɗa ne abin nan da rikin in ka gane to saboda haka shi yasa mutum na zama bawa ga mutum ya zan ya bauta masa ya bauta ma Allah ba in yi shi da banna shi yasa lokacin da Allah madaukakin sarki yace ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam Allah madaukakin sarki yace ittakhadhu ahbarahum sun malaman wa ruhbanahum masu bautar masu koma daji samun bukka su rike su kama bautar Allah ciki sun rike su arba'a matsayin alloli sai shi sahabin annabi addinin hafi ya rasu ya rasula ma kunna na abu duku ya manzo Allah mu kasance ma bauta musu ba mu bauta musu sai manzo Allah yake ashe ba suna halatta muku ba ku bi sai ce kwarai ba suna haramta muku ba ku bi sai kwarai to wannan shine manzo Allah wannan shine bauta ku gare ku dan duk wanda halatta ma yayyanka maka ci bisa kuskura ga hakika ka bauta maka kai bawan sani shine ubangijinka ka saki Allah ka kama wani to saboda ka shi yasa annabi Ibrahim ya ce babansa a akhafu an masaka. ko la ta'budu shaytan kada ka bauta ba shaytan domin idan ka bi shi kai ne, da'a a cikin wata goma ka ka bauta masa inna shaytana kana lir a asiyan lalle shaytan ya kasance ne yawan sako ga Allah ne rahama bal ma ana ganin shi halitta ta farko da fara sa'a wa Allah a sama domin Allah ya sace aiki yi ba saboda shi kuma san yake sai ya halaka bani adam shi yasa annabi ne yake wa babban sa wa'azi kada ya bi shedan kada ya bauta wa shedan domin shedan ya kasance mai yawan sako ga Allah ne rahama ubangiji Allah ya kare sai ci gaba ya ce ya abati inni akhafu an a azabun minan ar Fata kuna lish-shaytani waliya annabi ibrahim ya saki cewa ya abati ya baba inni akhafu lalle ni ina jin tsoro an masaka a min ar-rahmani azaba ta shafe ka daga Allah mai rahama in ka bauta masa kan in baka tuba ba fatakuna lishaitani waliyan sai ka zama wato aboki ya ce dan shiga wuta waliyan nasiran wa qainan finnas zaka zama bai taimako kuma aboki ga shiga a cikin zama wuta mana yace ilam anna ibrahim rakkaba hadha al-kalam ka sani lalle annabi ibrahim ya tsara wannan magana ya tsara cikin tsari ya shi magana ala dayatul husni wato akan kai mutsura wajen kyawun magana wa qaranahu bi dayatul talaffuz kuma ya rubanya magana da kai mutu kaurin tafasawa wa rizqi da kuma tausayawa fa qawluhu zan tafsirce ya abati ya baba dalilin ala tilfil hubbi war ragbati fi fardihi an al-iqad dalil ya akan nuna yana son baban shi yana son mahaifin shi shi yasa ya ce ya baba kaga alama ne so da kuma kwaɗayi wajen juyar da baban shi da kada ya shiga cikin azaba wa irshadihi ila sawab da kuma shigar da mazin zuwa ga abin da shi na li'annahu nabahu awwal gari ya faɗa kada baban sun farko ya faɗa kada shi game da wannan aikin bai da kyau alama ya dullu al-man'i ko abin da ke hana cewa ya bari an ibadul asnam daga wata guma sun ma'amara hukun ne umarci mahaifinsa biki ba in yi biki da imani zuwa ga imani da Allah sau shi ne annabi sun ma nabba ala an na ɗa'ata shaitan gaira ja'iza fil ukul sannan yawa mahaifinsa bayan cewa lalle wato yin ɗa'a ga shaitan wato abuna wanda yake ji halatta ma ko ga hankali bale ga bale ga shari'a yace ba baka da ka bauta ba shaitan saboda kowa ya san shaitan ba halatta kwalle ba da kahirai da musulmai kowa ya rufe kamar da sun masa kamar kalam sannan ya cika magana ya rufe magana sai bilwa'i da zajir da ƙace ya wa anan idan a kan wato yi gaba-gaba alama yan bagi da abin da ya dace yace inni akhafu an yamassaka azabun min ar-rahman babu ina jin tsoron azaba daga Allah bai rahama ta shahe ka in ka bota ba shi dan to aka ce dan ya yi wasu abubuwa guda abin nan kamar haka na harko shi da ta'allu da kalbihi shi salahi shi salahi zuciya a daga ibrahim tara ta yi tsananin so ba ne ya gyaru ya naci mahaifinsa ya gyaru ya bar bota gunki wa a da ya haƙƙin ubuwa sannan kuma ya ba da haƙƙin zama uba domin uba yana da haƙƙi a kan ɗa kamar yadda ɗa yake da haƙƙi a kan uba suna daga cikin haƙƙin uba akan shi yadda uba bisa gugoyin hanya ne bayani sai dai abin da ya kai ne na bai wanda yake mafi yawancin mu yanzu in mu haga uba ya sun karkashi ba mu iya taro su sai dai mu tsara su kai ko wannan kuskure akwai hanyoyin da aka ji wurin cijo a jayo da hanya in ya bacci hanyoyin suna da yawa daga cikin su na harkar su ta masa kai mai ihsani sosai da dinga wuta ana kafa a dawa kaza cewa bai ga ta kai sa a kawo mata ta gasu da kyau ba bai ce ma addu'a yau da gobe yau da gobe ne na sallah kai na yan kuɗi na kashi kana zuwa kana kai mai to a fara a tashi wata rana in kace ka ɗauke ka zai shi masallacin kuma juma'a yana zuwa juma'a ko bai zuwa nan sai da su abasun nake yau wani an gayyato malam zambe so ka gayar idon ka sai ka ɗauko shi ku ce ana nan ana nan wallahi zai bi ka zama ko ba haka bane amma har sai suna kaci da cizo mushriki na ya kuma ka kuma gehi ya kuma gehi za a iya shiga daga ba a cikin sauraka hanya ta biyu kuma wanda ya kamata mu sun in ba ka da addini za ka yi waɗannan hidindimu yi ne wancan tuwaji wance mara fiye tuwaji a ne hullafi a wance ne ka dinga tuwa ka ne hidima ta ƙarshe sai gane cewa lalle kana bi ne sawu da kafa to nan in ka kire shi da abin da ya kamata yana yi amma bai wa a ce uwayen mun gwada musu kiyayya ba mu musu da'a ba mu bi da su ba kuma a ce muna ijar su da hanyar wannan ba zai yi ba ma kun san akwai da'awa kiran mutum da halaye akwai wani bai ce ma qala Allahu qala Rasulullahi ba amma halaye su na kwarai za su kira ka zuwa ga abin da ya ce akwai wani mutum yau sati guda har gida na ya musulunta amma ba nan ba a birnin kebe musulunta ya ce ne na daga cikin abin da ka sa yau na haɓaci in ji damuwa ya ce ina cikin haraka kiristanci lokacin a can kudu a wani bawon allah da ya zo min mahauci a yajin hausa sai a ɗanki na ɗan taimaka mai sai kiristanci zuwa sai sun ke karɓa da ya shiga cikin haraka mutu kiristanci a wannan lokacin sai aka yi daidai dama shi wa ga kiristoci suna ɗaukar duk wanda ka jin hausa sai a kai shi egypt masar ko a kai su zai ya koyi larabci zai ya soya wa kiristanci aiki yin sai aka sa ni cikin ni kamar da ke yin bayani to sai na ga wani wanda ya shigo sabo don a ƙara rike shi bari in tura shi a kayan cikin ma zuwa ta yace wallahi yana sa shi shi kan ke jai sai an ka sa an ka tura shi yace wallahi turan da an tura shi har yanzu kuma gani ba shekaru masu yawa har yanzu da koma gani ba ga shi yanzu ya mutu da shi kuma ya tabi ta halin da abin da tunawa shi ne shi ya ja ya sa shi kyautar shi koyon shi ya isa amma shi ya tafi ya bace da halin da yake wallahi malam shi da tunawa na ya bace haka muka yi bayan shi sadin da ya gabata yau juma'a sati guda ki shi yasa 'yan uwa musulmi kyautatawa yana sa ka jaye mutum ga abin da kake ko da ɓannata shi yasa laraba suke cewa idan kana son ka mallaki mutum ka zama mai bawa tun harko shi ka zama mai bawa tun harko za ka mallake shi ba a gani yanzu kowa ya haka sun sai sai ka zama mata bawa kuma kuka ka yanka mallake ta dan wahala ba sai ka samu kudin ka sannan ka sai ka sauka kuma haka na ba sannan in ka sauka kuma kana kawa kawa ka tawadi ko ba haka ba kan shi yasa duk abin da ka sun ka mallake sai ka zama bawa kuma har kuwa yadda haka sa ka zama musu bawa in ka sun ka sun ka mallake su ma'ana ka zama tare ka dinga wanki ka goge sai ka ga sha jin daɗin sa to balle mutum ko ba ta kasa ka mallaka ka zama mata bawa sai mata hidindimu baya ne ba a kwanta wa wasu kana tajin ka ba a ba da shawa in ka zama mata bawa sai mata hidindimu daban daban turan da an ce rabuwa za su yi ko uwayen suka ce suka ce uwayen suka ce su rabu da kai to wallahi sai su da uwayen su mallama mu shi hankali ta iya rabuwa da mijin yanzu saboda ne sauke wa tawa to shi yasa ƴan uwa musulmi uwaye ana jawo su hanyar kyautatawa sai ya zan abin da kake sun yi da shi duk wani abin da ba shi ba sai sai ya gaɗa ya kuma abokin shawar mahaifi shi haka nan aka yi hanyar zan ka mallaki wa manka ana shiga hanya amma in ka ce ka kyale shi zai sakata an samu matsala to annabi ibrahim ya yi kokari irin naki, amma abin da yake tura shi annabi ibrahim mahaifin shi ya zo cikin wannan haraka ya fi koli yana cikin maye-maye mutane ake jin magana ta harka bauta gumki ubangiji Allah ya kare Ya ce wa huwa mawdu'u sura fil hikmat min wujud walad wannan shine topic na wannan sura na hikimar samun da ya amfane ubare da abin da muhimmanci ka same shi ya amfane ka amma wasu lokuta mu muka ba ta mu da kanmu ba ka danka tun yana karami ka kai shi ai mai aski ka kai ba karfi kanka zama ana haka nan ko ba yi sannan sai aka yi an ka makarantar da kai ba ita ce ba sai ba ita an ka saka zama muna yi kuma mu yi sannan ka shi ka suwa ka so mai wahin da kai ba irin su haka sa to don mi ta sun da ka raba ka raba ka raba shi da kan sannan za a ga muna wa ɗiyan mu wasu abubuwan da mu ba a yi muna haka nan kaga yaro ya yi kuka akan wani abu kuma abin nan yana ɓata ɗabi'a ce da halaye ne Ke tsaye sai ka sai ne ka ba shi don kai shi duka da ce ba haka na an ce maka wacce ta ce zamani da ta ga ba zamani da ba kai dai na ka tabla kai ko ba gaskiya ba saboda gaskiya burje musu burje musu ido akai da abin yana bata masa tarbiya wallahi mana inda abin zai baka mamaki sallah kama wasu da kai sun kana yaro saboda su riga kai ma kullu amma zai ka kai kan tita ko kuma yaron ka abin yi sun da eh wani suna sayin waɗannan kaya uku ka sa ka ɗauko shi har cin kawo kai ka kada babbar riga hausa da hullarka amma kuma ɗan ga hannun shi ba sai ka ce amerika an kaya kaga so da ka fara zama ka fara zama shi ya fara kallon kai ba kauye ne fa ba ka waye ko ba gaskiya ba saboda gaskiya ya da cikin abubuwan da ke kawo mana matsala cikin tarbiyyar yaran mu ubangiji Allah ka ba mu ikon gane malaiti wa saniha an nabiy al-hadi ila al-haqq ba annabi bishirwa zuwa ga ajin gaskiya labudda an yakuna raqiqan ba makawa sai ya kasance ne sassarci hatta ya kubala kalamu ba sai a shi magana alke na uslubin da annabi rahmi yana faɗi ya aba ya baba shi na uslubi na annabawa kira in kana son ka kire mutum babban mutum kana son ka dinga faɗin laƙubba na girma your excellency honorable kaga in kana da irin waɗanda maganganu kana ba shi girma dai sai su yadda da shi saurare ka ko ba haka ba to shi yasa manyan mutane da su yi to da shi yi kaga kaga da shi da shi kana ba shi girma ko wajen maganganu to sadaka annabi ran ya yi da wannan kalaman ya abati ya abati dan ba bai saurare shi ba bai saurare shi wa salifuha an-nusu li kulli ahadin Fa'ila a abihi aula nasiha zuwa kowane irin mutum Manzan Allah ya ce addinin nasiha addinin nasiha ne So dukkanin annabawa suna nasiha So zuwa da mahaifi ya dace kenan akwai kalubale ga duk wanda da'i a zai kira zuwa da Allah gidansu ya kamata ya fara wa'azi ko ba gaskiya ba iyayenka da kake samu wa'anda annabawa Sai ya kamata ka fara wa'azi ka yanka shiga hawa mubri ta qala Allahu qala Rasulullahi kai da Allah kana ganin mutum gashi ya fare wurin wa'azi amma uwaye ne ko so guda bai taba tare su sai musu wa'azi kada akwai gyara ke uwaye su akwai hanyoyin da za a yi musu wurin musu wa'azi ba har ake a ja musu aya da hadisi ba ka a tafi banda don wani tafi da ita jami'a a kajana su fiye shi an ka aike ka bale ka soka ka yi wa'azi yanzu eh eh yes <laughs> ka ga daga nan sai ga an samu matsala uba ya bijire sai da ya bata abun ma ya ruhi ma kuma da ba a ka sake dawowa daga nan sai ga mutum ya kuma gina da wallahi ba bara da ganewa na yi na yi da shi bai ganewa lahin ka saboda kai aka ce idan mutum na kira zuwa ga Allah ya da kasar mai halbin abin da mahorofi ne cewa nama farar lallabe yake yana bi a hankali a hankali a hankali a hankali har ya kama amma farar guda ka taso ka cewa maka za ka jiddan ma'ayoyi da hadisai a musamman in bai karatu ba sau daga yan uwa musulmi annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya gaya babansa manzannu masu daɗi amma kuma rashin arzikin mahaifin ya sa bai karɓa ba amma ga abin da ya annabi ba wato jawabi akan wa'azin da yake ya saurari shi ba kuma kun daga cikin hikimar da umarni da su sun harko ya fara wa'in ya abatti ya abatti sai wa mai saurara dama daga cikin sharaɗin ɗansar wa'azi mutum ya saurara da mutum ya ba kunne ne duk su ya baka rabi hamsin cikin ɗari ya yadda da kai in mutum bai yadda da kai ba kashin harin wallahi ka sai ka ya mace ka sai ka baki to amma da ya zo da usulubi mai kyau yana wata ya abadi ya abadi ya abadi shi da sawa daɗin kalaman ya kai shi ya sawa sai da ya ƙari to shi ne zai mai da martani na hala قال أراغبنا أنت أنا لأتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا وفي بابن إذاهي قال أبوه في بابن سيدتي شيء أدر سيدتي أراجب أنت عن آلهتي يا إبراهيم يذكرني كماني كي كي إبراهيم كي كماني عن آلهة اللولينا هو ينجدنا mai kyama ne ke game da su a kan kai kana kyamar su ne ya ibrahim fatu'ibuha kana aibanta ku to bari faɗa maka jami'in lamtan tahi wallahi in baka hannu ba an ta'aridu lahar da bijiro musu da bakakin maganganu in baka birgita magalloli na ba la'arjuman naka bil hijar zan je zuwa zan sa dutse in je ka audil kalamin qabihi ko kuma zan je ka da mummunan magana fa kai hasara da ni wallahi wa hazurni maliyan aurace mun dai yi mai tsawo sai ka bani duk wasu kansa mai gida tsawo da lokaci mai tsawo kwata kayan ka sai ka bani shi na malamin suka ce shi a sun na farko da aka fara kora gidan saboda addini annabi ibrahim alaihi salatu wassalam idan muka ji wannan kalami da shi mahaifin yayi saboda zurhin shi ya gwada ba gumfi guda gare shi ba gumaka da shi daban daban ya ce zo kai kana kyama game da alloli na an are haki alloli na ni kana kyama gare su abin da ka sanya guda ma a nabi ibrahim cewa ko da ka tana gidan ka tashi duk albarka su ka ta girma yanzu za ka kowa ko ɗan tsugunan ka so ka ce kana kyama kafin shi hankali na uba hauka ya ce akan kan kan komi su kai rabi da mutum ya yi imani da abuwa wallahi idan mutum ya yi imani da abu shi ne shiga abin nan wahala da shi yasa an ce duk wani rikici da ka sani na duniya yana da sauƙin magancewa in banda rikici na aƙida na addini idan mutum ya yi imani da abu shi ne shiga rewa ya kare ko da ba na gaskiya na ba abin da adda alaƙa da addini ya fi komi wahala magancewa shi yasa kana ganin ko da an tsaro suna jin tsoron da kiki haɗa da addini abin da suka samu na ba ku tara ku sai shirya ku sai ku turwanta man yawanci aka aka cewa duk lokacin da mun kai rikici na kungiyar mu suka ji an ce jami'in sun mutu muna ba ku shawara ku sai ku shirya mun taɓa zuwa haƙofin shirya kuma na birnin kuma saboda rikici na wannan na cikin gida to abin da suka ce mana muna ba ku shara ku ce ku shirya na manyan ku sai a kira manya a faɗa musu a ciki sai a sulwanta saboda mutum na iya ba da rai saboda addini aƙida wanda in mutum da nawa shi yasa aka ce musulunci a aƙida ka fara ka huwa su kafin wasu abubuwa su biyo baya don mai saboda a aƙida ka ita zama daidai to babu wannan zai egipto ma ya raba ka da aƙida da kai da shi kana iya ba da ranka saboda abin nan ne kamar su saboda su yanzu waɗanda a yaran ba san zo abinda mai yanzu ke ciki ba Abinda aka kwada musu shine yawan mutane da kashe yawan mutane kawai Allah ba mu ya ba domin an ce duk gaba ɗaya kowa kahiri na gaba ɗaya duk wanda ya dauki constitution namu na Najeriya kahiri da saboda haka yawan waɗanda ka kashe yawan matsayin kaurin Allah kamar ka ta yaƙin duk wanda duk kahiri na kashe wannan ka samu daraja wurin Allah jama'a ina fatan gane magana eh zara mutum ya kama ba shi za a gara tsara mutum babba ban za a tsara mutum ainihin wannan wasiya ta shi gare ne sai ga an fashe shi ya tafi sai ce iske jama'a musulmi ya fashe su gaba sai shi abin da ɗauka shi ke ya wuce aljanna wallahi ma shi yasa kana ganin akwai wauta ga mutane suke yi sakin yaran sun suna kanana a cikin su in ba a koya musu aƙida ta musulunci malaman falsafa suka ce haramun na mutum ya shiga cikin shirin falsafa jira sharuɗa guda biyu shari'i na farko dai shine ya zan aƙida ka ta musulunci Allah guda Allah yana sama akwai wuta akwai aljanna Allah yana nan akwai mutuwa akwai hisabi waɗanda suka ci ma aƙida su tsaya maka yadda akwai aljanna akwai wuta su aka sun fara tsaya ba duk wani mutum ya tsoci ba haka ba suna a nuni ne zuma ina ba mun gane magana suna aka sun tsaya cikin zuci yaro yake na biyu in ka kai ga matsalolin su suka sa a musari'a kaka keta ne kaka wuce tsaya nan domin malaman falsafa suna da wato wasu masa'il wannan daga ciki duk abin da ba a gani babu abin da ba a gani babu shi ya sama in kaji suna bincike game da rai sai abin ya rikita sannan sun zo game da matsalar ubangiji Allah sun ga sun ga babu duk da karatun da muka yi muna larabci muna karatun falsafa yanzu haka ni kaina ina koyar da ita saboda haka akwai miyagun aƙidu su ta shi yasa aka so mutum ka hanyar karance ta to ya tsaya yana da aƙida ta musulunci lafiyar zama ina fatan mun gane magana to saboda haka shi yasa in mutum ya zurfi cikin wata aƙida wadda ba daidai ba shi shi tana da wuya shi yasa duk wanda ya saurari albani zaria Allah ya masa rahama bayan da ya kwato hanyar ka a kashe shi Ya ce duk malamin da kuka ga ya baro wata akida wadda ba ne ba ya shigo cikin ku halin suna ta kun saurin ba ku ya zama ya ce an kaya sai an karanta sai akida ta musulunci ta kuma akidan nan ta ku suna wadda ba ne sai ya fara karatun ta kun in ya karance da sukun ya ta shiga ne sannan ku ba mu ya zama amma wallahi da cewa ɗaya ya baro a ƙiyata ya kawo cikin kun ka ba shi min buɗe zamba to wallahi duk a ƙiyata ka zaburo fiya a cikin waɗanda ka saurare ne yi da siyawa daga mahmud yusuf wallahi ya ci siyawa kuma akwai wani abu da gano duk in ka gama suna toshe malaman sunna to ya ɗauko wata aƙida mugunya kare yanzu akwai wasu har suna suka ce makan amma in ya ɗauko shek balalau sai ce ga illa in ya ɗauko shek kabiru gombe sai ce ga illa ce in ya ɗauko shek sani hajjingir sai ce ga illa ce in ya ɗauko shek suleiman ningi sani suna ningi sai ce ga illa ce in ya ɗauko shek gumbi sai ce ga illa shek gumbi duk wani malamin suna, kuma shi suna ya ka abin amma sai ce muku ga illa wani ga illa wani ko guda ba bai bari kuma shi bai da illa eh wallahi mal ku kiyaye kuna ganin wasu hada mun fiti ma fiyar amma sai da in ka zamna ki ma malaman nan zai yi gaba ne sai ki shek giro ba na ƙwarena sai ki ma shek aliyu ba na ƙwarena sai ki ga illan mala abbas ga illan shek abdurrahman isa ke sai bi duk ata masu gaba ne sai ki hankalin ka fito to kai wani ba ka ɗauka su to saboda ka wallahi in wa musulmi duya da kaga malamin illoli ne shi ka inda hau ka saurare shi kana fa'idantuwa to ka rika abinda ka fa'idantu abinda baka gane ba ko abinda rikici da kai ka cika bincika kama kada a yi sauran ma malami ta yadda kai saboda ya ka soke malami to wala ka saurare tsakanin da Allah a sauran shi kankarin da mai ba wallahi mala mun yi magana da wani muna saudiya wani yace shi malam jafar abin da aka kashe shi wai wasu matsaloli ya ɗauko a son ka haƙi ne ruwa su ka aka kashe shi zai san malam jafar ko kaɗan duk sai o'o oh, oh, Allah ta da iko mutunan da yawa har da kahirai wasu na so dai kahin amma sun ga mutum ya turai wai shi bai mai ba wallahi yan uwa musulmi sun mai da hankali game da haraka a cida dole sun mai da hankali a kan Allah ta ba mu ikon gane ku shi ne ce a anta an Ali ya ibrahim kai kana kama game da alloli na ya kai ibrahim kana aiban ta su to la illam tantahi wallahi in baka hanu in baka bari ba la arjumannaka wallahi zan jehe zan jehe ka zuwa ka mutu ko in jehe ka da bugun magana sai ma albarka domin malamai suka ce a nan akwai jihar da uwa ya yi su jehe ka da magana kuma su jehe ka domin mahaifinka in yi jehe ka da magana sana iya samu in ka riƙe gaskiya kan ko an jehe ka ba su samu ka saboda ni saboda su gaskiya ko ba gaskiya ba amma ku bari ku ji magana annabi Ibrahim saboda ya gane muhimmancin ba, matsayi ne me ya قال سلام عليك سأستغفر لك ربيا إنه كان بي to bayan ya cika kaurace min ka sai ka bar min gidana annabi ibrahim ya kwata kaya ne zai barin gidan qala salamun alai yace baba aminci ya tabbata gare ka min ni da gare ina karanta masa baba kai la muka bi makruhin ba ba zan same ka da wani abin kyawa ba ko magana ko aiki ba faɗawa kan magana ko bai mamu kare aiki ba ba amma ba ni zan tafi sa astaghfiru laka rabbi zan roƙa maka gafara ubangiji zai zai ma zai istighfari kanka Allah ya gafarta maka innahu kana bi hafiya lalle ubangiji na ya kasance mai alheri zuwa gare ubangiji na yana yana so na da alheri kuma yana yin alheri saboda haka daga cikin alherin da yake yin ban taɓa roƙo ba Allah bai amfani ba in ji annabi ta yace min hafiya ay barzan Allah ya kasance da ihsani da ta zuwa ga yayi fa yujibu du'ai Allah yana amsa addu'a wa qad wafa bi ahadihi al-mazkur hakika annabi Ibrahim ya cika alƙawarin da yi dai zai roƙon baban shi gafara ya cika alƙawarin kamar yadda ya zo a cikin sutu shu'ara yace wa gafir li abi وغفر لأبي إنه كان من الضالين النبي إبراهيم يأتي وغفر لأبي يا الله غفر كان بابانا kaga ya cika alƙawari ko bai cika ba innahu kana min ad-dallin dalli ba ya kasance daga cikin fatattu bai sai ka tafi sai da daga da wuri kaga bai wurin ba kaga duk maganganun da ya faɗi ya shirye ya ɗauke su duka sai ga alam baban nasu bi da niyyar shirya ya bar addinin gumaka sai annabi ibrahim ya kwata kayan ya bar gidan mu sai da wamin salamun alai duk da kuma malamu sun yi magana game da wanda sallama shi wata irin sallama shi sallama ce wadda musulunci ya ce kawa musulmi tsakanin shi uwanka musulmi ko ko dai wata irin sallama ce domin malamu sun kan sallama kashi biyu akwai sallama ta zamu rabu sai an jima salamun alaikum sai an jima ce ma'anar ta ce wanda ta assalamu alaikum sallama ta musulunci aminci addu'a addu'a aminci ya tabbata gare ka to wasu malamai suka ce a a wagga ta warkon ci ma'ana addu'a sai an jima gabata sai an jima salamun alaikum abu sai an jima kuma ka sai to assalamu alaikum sai an jima ba irin wani sallama ta musulunci wasu malamai suka ce a a wato wannan sallama gaisuwa ce ta dukkanin al'ummomi baki daya amma mu ta zama addini gare mu sallama mutu wanda ke mu musulmi Allah maɗaukacin sarki ya shara zama tsakanin amma su wancan al'ummar su gabata su sallamar da aka ba su akwai ta ‘ya'an sai an jima an ce sai an jima kamar salamu alaikum sai an jima za mu rabu ke Allah ya ba mu ikon gane shi na ke cewa wa hada qabla an yatabayyana lahu annahu aduwwu lillahi yace wannan neman gafara da annabi ba wa mahaifinsa sun gabani ya bayyana cewa shi makiyin Allah ne mai zuwa cikin su bara فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه م. إن إبراهيم لأواه حليم الله مطلق سيمسركي فلما تبين له يعني بيّن عن إبراهيم أنه عدو لله سوى ما يسمى مكين الله تبرأ منه يبرم في الغيث يبرم الدعاء kuma Allah maɗaukacin sarki ya hana shi yake bari kada ya sake ma mahaifinsa addu'a tunda ya riga ya ya mutu kafiri amma lokacin rayuwar rayuwarsa ya yi masa addu'a amma lokacin da ya mutu kafiri ya bari masa addu'a ina a musulunci idan mutum na shirka da Allah ya rai ya harka kai masa addu'a Allah ya gafarta wani Allah ka shirya da shi amma idan mutum ya mutu da shirka da Allah haramun ne ka ce Allah ya gafarta masa domin Ali bin Abi Talib mahaifinsa Abu Talib ya taimaka wa manzon Allah sallallahu ya ba annabi kariya ya taimaka wa annabi annabi ya zanna hannun shi amma kuma bisa kafirci ya mutu manzon Allah ya nemi masa kafara ubangiji Allah ya hana shi ko ba gaskiya ba saboda Abu Talib lokacin da kafiran maka suka suka ce muna so ga wani matashi mu baka rike shi ka ba mu ka ba mu Muhammadu makashi sai ya hasala yace yanzu zan ba ku dana ku kashe shi ni ku ku ba na ku iraya muku wani irin tunani na wannan naku sai ku ba ku kuma yan uwa yana kafirci ba ka zuwa kafirci da suke saboda ka ya ba annabi kariya ya ba manzon Allah kariya sallallahu alaihi wasallam saboda kan lokacin da zai mutu manzon Allah ya ce wurin shi yana wa ya ya abu qul la ilaha illallah kalimatan ahadu laka biha illa ya kai amina ta ce la ilaha illallah kalma ce wanda zan tsayu da kafa hujja gaban Allah cewa kai musulmi ne amma ga mayan kahiri da hannun suna cewa a targabu a millati abdulmuttalib yanzu kana kyamar hanyar addinin abdulmuttalib Maza Allah in yi waɗi su ku waɗi a ƙarshe suka ce ya ce to muhammadu kai yi zan mutu a kan addinin abdulmuttalib zan mutu bisa ga addini na kafin kuma haka ya faru manzo Allah ne ya ɓaci ya ce maka yana alika tsaya in babanka ya rasu ka sami ne ka faɗa min duk abin da hangani ka faɗa ma kowa kuma bayan sayi na alina tsaye da duka kan mahaifin shi hayar shi ne baban sayi na abu talib bangiji Allah ya kare saboda ka Allah ka maɗaukakin sarki ne faɗa ya kai ya saki hmm. duk wanda ya mutu kafiri ba ka cewa Allah ya gafarta mu ko wani na eh da sai da sori in ka babu da yika wa makwaucinka ta'aziyya in babani ya mutu in ka ne ke to wani ayi hankuri ga abin da ya faru sai ka to ya sori ko ba haka ba amma kada ka ce Allah ya gafarta masa da aikin banza za ka yi Allah ba zai gafarta masa alaikum assalam na'am na ya yana son ya kauce ma kai mai jiki fitowa na Allah jikan mutum amma in ya gano wa zai fitowa da fi hankali wadda aya sassauka sauka mu ɗauke su matsayin ayata da gare sai kai kalamai masu ɗoki hankalin ba sai kaci Allah ya gawata tare ina fata mun fahimci wannan duk akwai kalaman da mutum ya yi da su ce kun gani wani wanda aya sama da gaimu kai amma dai abu bai daɗi ba saboda kuma ita hankali mu ɗauke ta matsayin aya lokaci ya yi sai kai ta wasu kalamai waɗanda za su za a kauce ma cewa Allah ya gawata masa saboda ni saboda a musulunci haramun na mutum ya mutu ta kafirci ka ce Allah ya gawata masa ba ka cewa in ka yaka nan kayan ne ubangiji Allah ka yafe mu Allah ka samu gama lafiya gaba sai Allah madaukakin sarki yake wa atalikum wa ma tad'una min dunillahi wa ad'u rabbi ya alla akuna ila Allah maɗaukacin sarki ya ce wa a atadilukum annabi Ibrahim ya ce zan nisance ku baba wa ma ta da'una da kuma duk abin da kuke bauta mu min dunillahi wanda ba Allah ba zan bar gida kuma zan bar abin bautar gida zan tafi cikin duniya zan tafi yi wa a ta'u in bauta ubangiji na a sa Allah a kuna bi du'a ya rabbi taqiya ina fatar ba zan kasance ga bauta ubangiji na wata taqiya mara shi arziki na san zan yi arziki muddin da bauta ubangiji na amma ba kida san zan bari malaman suka ce duk mutum da hijira ya bar gidan saboda aƙida ce da musulunci ne inda zai ce sai ya yi bayan jikiri duk mutum da ya hijira saboda addini inda saboda tsangwama ta addini mutum ya bar gidansu to in Allah ya so inda zai na sai ya yi rayuwa mai daɗi domin Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ya ce wallazi na hadaru fillahi min ba'di ma zulmi والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار الله ما تقول كم سركي والذين هاجروا في الله وإن سكي هجرة صبر الله min ba da ma zulmi bayan an zalunce an munguna musu an hana mun zama lahiya Allah ya ce lanu bawi annahum fid dunya hasana za mu zama su a cikin duniya cikin kyakkyawar rayuwa in ji Allah duk mutum da ya birgin su wata addini ya kara ku kai ko ba garin ka bari ba ko gidanku na an ka tsangwame ka da addinin ka tashi ka koma gidan haya sai Allah ya ba ku kafi naka saboda yi saboda addinin ka ya yi makomi shi yasa a duk lokacin muka kawo magana akan wannan magana hijira to muna magana da mutanenmu da akudu abinci wanga da kaci. baya suke ga addinin ina duka ba abu da ga addinin akwai barazana ga rayuwarka in kana addinin in kana sallah akwai barazana gare ka ko yawanci ana nuna ka Kana ba ta tsoro kana cikin mu kana buƙatar cikin mu ko ba ka addini mu ko kullum ana ba ta tsoro wallahi ba ka kanka barorin don mi saboda Allah ya ce a yi hijira ba komai ya sa mutanen maka suka maka suka kuma madina ba saboda addini addinin suna kai ka ga musa ya fara dukiya ce ka ya bar gida ne ya bar raƙumma ne ya kuma madina ya tsuguna ko tagun ko tagun ƙwarebe da manzo Allah sun kuma lokacin da Mus'ab bin Umayr ya rasu manzo Allah ya kalli Mus'ab bin Umayr yayi shahada wurin yaki Uhud manzo Allah ya ce yau Mus'ab ya yi rayuwa matashi na wani tun matashi ne da kasuwa ne irin nashi duk matashi iri ne a garin makka bai jin daji iri kuma kawo baka jin daɗi manzo Allah ya ce yau ga musu abu ya mu ya rasu ya yi shahada wurin yaƙin uhudu har da lakahon kwarai da manzo Allah ya ce in an ka ja an ka riya huska sai kawo musu bayyana lakahon bai in an ka ja an ka riya kawo kuma sai kai ya bayyana manzo Allah sai da wasu kalaman da sahabbai a lokacin da Mus'ab ya yi shahada manzo Allah ya ce a ruhe wurin kai ne wurin kawo kuma a samu ganye a ruhi. kadiba hajar wannan ka jin daɗi inda an kadibi sahabban manzo Allah kuma lokacin da mutum zai bar dukiya sai mai cikin yawa a garin Makka kahiri sun hana haifu da ita amma ya wallahi addini na ya yi mutu abin nan sai ga mutum ya kuma madina ya tsugunta masallaci ya kwana bai da gida bai da mata bai da dukiya bai da kasuwanci duk ya kuma wurin manzon Allah ya tsogon na mutuncin ya ji komi amma sai ya mutum ya kuma san tsakiya adna ya cige ya cige ya yana da shi wai wai shi kuɗi ya ka samu halan baka sa abin da Allah ya rubuta maka shi za ka samu saboda wallahi jama'a in bangaren addini ba a wasa da shi duk abin da ka samu in ka ga akwai barazana ga addinin ka ga addinin iyalinka ga addinin ƴaƴanka wallahi barurin wurin akwai matsala amma sai ga mutum da wayo ne wai sai ya dauki ɗaya ne ya kai so kamar yamma kusa da gidan eh magudana ba ko sun ƙaru yanzu sun mutum duk turancin da ake wurin ya kamata eh awon tsantsiya yawon ne isman tana yake wallahi ba na abin bakin ciki ko na gwasa yarinya ku dabba ne gara ita amma gurtun suke na gari ba a bari yara su sa dogayen kaya hun gun suke kana ganin kwabrinta fili da girmanta wai ba a hana ba a bari ba a bari su sa manyan kaya irin wani to wani irin wayo na ga mutum irin wani saboda Allah kuma ka sani kulkin suna ka biya wa dole su sai sai ta samu na abu eh ko babu sat in ba ka aza dole cikin yaran su yayin shi kuna ka ba ku aku gaskiya ya kamata mai da hankalin mu jama'a tsakanin da Allah to ubangiji Allah ta samu gane Allah ya kamata mu tsaya nan ko ko akwai eh ya kamata ya والذين هاجروا في الله من بعد ما فتنوا والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الحمد لله كن جاء الله مدعوك شبرك والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا وأن سكر هجرة صبر الله بايا أنزل من domin zalunci shi ne a hana kayan addini ka Allah ya ce lanubawwi annahum wallahi za mu zama da su fi duniya a cikin duniya da shirin da koma za mu zama da su wallahi cikin kyawun rayuwa Allah ya ce wala ajrul akhirati akbar kuma lada sakamakon lahira shi ne mafi girma inda suka ciya wurin Allah amma lauka mai ya da fukan sa da ilimi da sun sani ba mutum ya sani da ya baro inda ke tsugunne ba a bari shi addini ya kuma yadda aka bari ya shi addini ya Allah ka ba mu ikon gane ya Allah ka shigar da muka alamu ga abin da an kuma nan za mu dakata insha Allah sai karatu na gaba idan Allah ya haɗa mu kurakura mu cikin karatu mu Allah ka yaje mu gidan mu kuma Allah ba da karanta ya sami aiki da abin da muka ji subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh